Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushtaba adami tare da ku a cikin wannan fotarwar ta ce zango na farko a wannan rana ta Litinin da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su. Daga nan sai muryoyin masu sauraro sai a ji shirin nan na duniyar mu a yau.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara zama domin a ji labarin duniya da labaran duniya farko muhimman kanin su. Shugabannin gashin gabashin Afirka sun buƙaci tsagaita wuta tsakanin Congo da Rwanda. majalisar ɗinkin duniya ta tir da kisan fulani 40 a jihar nasarawa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya isa garin koyi inda girgizar ƙasa ta yi barna ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid za ta kira da al'ahali a ranar laraba mai zuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugabannin kasashen gabashin afirka sun bukaci daga tauta tsakanin congo da rwanda rahotanni sun bayyana cewa shugabannin kasashen gabashin afirka sun yi kira ga dukkan bangaren da ba sa gama da juna a kasashen rwanda jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da su dakatar da buɗe wuta tsakanin su an yi wannan kiran ne a takardar ƙarshen taron da kungiyar kasashen gabashin afirka ta gudanar a kasar burundi a nasa bangaren sakajin ɗin ƙungiyar peter maduki ya faɗi cewa dole ne a dakatar da buɗe wuta daga dukkan ɓangarorin guda biyu kuma a janye dukkan dakarun ƙasashen waje kuma an buƙaci kwamandojin dakarun tsaro na ƙasashen ƙungiyar da su kira taron gaggawa cikin mako guda don fitar da sabon jadawalin ficewar dakarun ƙasashen waje a ƙasar wannan kira yana zuwa ne bayan damuwar da hukumomi masu faɗa a jina duniya suka nuna na yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu kamar yadda ya faru a shekarun 1990 da kuma shekarun 2000 shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya isa birnin hoyi inda girgizar kasa ta yi barna shugaba ra'isi ya isa garin na hoyi ne da ke arewa maso yammacin lardin azerbaijan da ke kasar iran domin gane ma ido da kuma jajantawa ɗan da mummunan girgizar kasa ta shafa da kuma a duba irin matsalolin da suke fuskanta da hanyoyin magance su har ila yau zai tattauna ido da ido da waɗanda abin ya rutsa da su kuma ya duba irin girman da girgizar ƙasar ta jawo kuma ziyarci sansan da aka kafa waɗanda su ya rushe dukkan waɗannan suna daga cikin abubuwan da shugaban ƙasar zai mai da hankali a ziyarar tasa a ranar 28 ga watan janairu ne wata girgizar ƙasa mai karfin maki 5.9 ta girgiza yammacin lardin azerbaijan na ƙasar iran inda wajen girgizar kasar ta fi kamari shine waje mai nisan kilomita 23 da kudu maso gabashin birnin hoi wanda ke da yawan jama'a da ya kai 175 kimanin mutane sama dubu ɗaya ne suka jikata yayin da wasu da dama kuma suka riga mu gidan gaskiya sakamakon girgizar kasar ministan harkokin wajen kasar rasha ya isa birnin bagadaza a wata ziyarar aiki rahotanni sun bayyana cewa a jiya lahadi ce ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya isa birnin bagadaza na kasar iraki tare da batogar da ke mara masa baya a lokacin ziyarar ana sa ran zai gana da shugaban kasar abdullatif rashid da kuma firaministan irakin muhammad shia al-sudani da kuma shugaban dokokin kasar muhammad al-halbusi da kuma takwaransa na irakin kuma ana sa ran zai gana da tsohon firaministan kasar nuri al-maliki ziyarar kashe da lavrov ya kai kasar iraki ita ce ta shekara ta 2019 kuma ziyarar tasa a wannan karan ana sa ran za ta mayar da hankali ne kan dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu a bangarori daban-daban da suka da batutuwan da suka shafi yankin tekun fasha da ma gabas ta tsakiya baki ɗaya. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. majalisar Dinkin duniya ta yi da kisan fulani 40 a jihar nasarawa majalisar ɗinkin duniya ta yi da harin ranar 24 ga watan janairu da sojin najeriya suka kai kan wasu fulani makiyaya a jihar nasarawa da ke tsakiyar najeriya mai ba majalisar ɗinkin duniya shawara ta musamman kan kare kisan kare dangi alice ita ce ta yi wannan allah wajen ɗin da kisan tana yi bayyana damuwarta game da karuwar hare-hare a arewa maso yammaci da kuma tsakiyar najeriya irin wannan harhare a kan mutane kawai saboda kabilarsu ka iya ta'azzara rikicin kabilanci da shiga kungiyoyin 'yan bindiga da hare-haren ramuwar gayya wanda zai dinga karewa ne kan fararen hula in ji ta da ƙarshe za ku cewa ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid za ta kara da alhali a ranar laraba mai zuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid za ta fafata da alhali a dab da ƙarshe a club world cup a ranar takwas watan fabrairun da muke ciki da maroko ke karbar bakunci ranar asabar kungiyar masar ta yi nasara kan settil sundas da ci ɗaya da babu kuma muhammad afsha shine ya ci kwallo saura minti biyu a tashi daga wasan daga wannan sakamakon al'ahali wanda masil kula ke jan ragamarta za ta fuskanci real madrid a ranar laraba mai zuwa a birnin rabat ita kuwa kungiyar saudi arabia al-hilal ta yi nasara kan wydad casablanca ta morocco a bugun fenarti bayan da suka tashi wasan ɗaya da ɗaya a ranar asabar hudu ga watan fabrairu al-hilal ta kai dabda a karshe kenan da cin biyar da uku a bugun da kai sai mai tsaron gida da wannan sakamakon al-hilal za ta fuskanci flamingo a ɗaya wasan dabda a karshe a ranar talata gobe kenan Allah ya kai mu bakwai ga watan Fabrairu da muke ciki. A dai ranar Asabar 11 ga watan Fabrairu ne za a buga wasan karshe a filin Moli Abdullahi tsakanin wadda ta yi nasara a ranar Talata da kuma wadda ta yi nasara a ranar Laraba mai zuwa. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran da farko mai magana zaraddini su rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba bamu a kowane lokaci mu bayyana abubuwan da suke ci mana tuwa a muna kira da gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnan babban bankin najeriya cbn da su gaggauta daukar matakin wadatar da al'umma sabbin kuɗi da aka samar a sakamakon haka mutane da yawa suna cikin wahalhalu da kunci na rayuwa na rashin sabbin kuɗi a hannunsu da kuma su tsafin duka babu wa uba kuma ga karancin man fetur da yake addaban mutane muna kira da wannan gwamnati da ta gaggauta ɗaukar matakan da ya dace akan waɗannan matsaloli domin wallahi al'amuran da suke faruwa a ƙasarmu najeriya a yanzu ba abin da za mu ce sai dai addu'a mai magana zara dini kula lemo mazaunin akara ƙasar ghana tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa Local Government magami a tarayyar Najeriya Vice Chairman na kungiyar masu kira da sauraron na rediyon Afirka baki daya watan kwamitin amintattu ina muku barka da wannan lokaci ina so ku bani dama domin na ɗan kira zuwa ga 'yan uwa na matasa 'yan Najeriya su sani ya ku yan uwana yan najeriya yana da kyau ku sani cewa a wannan lokaci da muke a ciki mun daɗe mana roƙon allah ya nuna mana wannan lokaci na zaɓe kuma gashi allah ya kawo mu wannan lokaci wannan yawan jifa da ake ma shugabanni da duwatsu da munanan kalamai mun dai san cewa an ci amanan mu kuma an cuce mu kuma allah zai isa mana amma yana da kyau mu ba zuciyar mu haƙuri idan allah ya kai mu ranar zaɓe mu fito mu tauye wa'annan azzaluman mutane mu fito mu yi kokari mu canza su a wurin zaben mu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a cizon mumini a rami daya har sau uku muna roƙon Allah ya sa wannan kira da muke yana kaiwa kunnuwan waɗanda muke yi domin su mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusan lokal gamin magami a tarayyar Najeriya. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Eh, assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo ta hiran mai magana hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radiyo reshen da bagaram to muna godiya da kuke bamu damar tsoma albarkacin bakin mu abubuwan da suke ci mana tuwo a kwarya to yau gaskiya abubuwan da suke ci mana tuwo a kwarya kaɗan daga cikin shi a wannan lokaci dai na eh, zahi-zahi da ya dan fara shigowa da ya ja da magaram an fara samun matsalar ruwa kenan wannan kira ne zan yi ga gwamnati kuma da dukkan masu faɗa a ji a nan garin da magaram ya kamata a ce gaskiya fi sabila wuyan ruwa a damagaram a ce ya zo karshe ba yau ba ba jiya ba duk da mun san akwai ruwa a damagaram akwai ruwa amma duk mafi akasari irin wannan lokacin sai kaga an samu matsalar ruwa barantana idan azumi ya tunkaro zaka ga kusan sai azumi ma ya tunkaro zaka ga ana wuyan ruwa a damagaram ga wuya ruwa ga wuya azumi kuma ga na wuta duk da eh, wannan gamin cikin ikon Allah shugaban kasa ya kaddamar da wani aiki da aka yi na kara ma wutar da magaran karfi wanda hada za a ba eh, sauran kauyuka ga baki da to wannan ta wani ɓangaren cikin ikon Allah muna tunanin abin ya zo karshe na ɓangaren wuta amma wajen bangaren ruwa ne gaskiya bisa billah ya kamata a ce magabata sun kawo mana karshen ruwan wani a tashi lafiya mai magana hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radio reshen da magaran. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radon jan'urar musulunci ta hiran ina muku fatan alkhairi da allah zan yi tsokaci yau akan ainihi makwabciyar ƙasa ta Nijar, Najeriya da Nijar. Da haka idan abu ya samu Najeriya saboda Allah ya shahi Nijar, in abu ya shahi Nijar ya samu ya shahi Najeriya. Ina kira ga matasa 'yan uwan masu tidindimin siyasar nan da ake ciki na ainihin Najeriya. Dan Allah matasa ku dibi Allah ku dibi annabi ku bar ku cikin la'ilaha ilaha Kenan wannan jehe-jehe da ake yi ma shugabanni bai haihu alkhairi. A'a duk abin da kuka bata abin ƙasar ku ne kuka bata kada ku yi lissafin cewa wannan mutum shine kuka mabanna a'a kan ku ne kuka mabanna don haka yau menene abin da an daidai mutum ya yi ƙudiri a cikin rayuwarsa ita ce ƙuri'a kenan ƙuri'a ka ita ce incinka in kuna son ku yi maganin mutum ba sai kun tahe kun yi zage-zage ba kun tahe kun yi jehe jihe kun yi kashe-kashe har a jehe wani babba ko a jehe wani yaro wanda bai san hawa bai san sauka ba kenan yau babu abin da ke maganin wannan illa bayan ka ku riƙi zaɓi ƙuri'unku wanda duk ya san yana yin zaɓe to shi nemi idan tikatikin shi na zaɓe shi riƙe kenan ranar zaɓe ran nan ne za ku yi maganin mutum amma wannan jehe-jehe fi sabilillahi ina kira ga yan uwana yan najeriya to wallahi ku dibi allah ku dibi annabi wannan jehe-jehe ba zai haifa mana da mai ido ba kuna tare da ibrahim shushana wanda yake garin ƙasa gidan ure nijar jihar maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana gwani lawan ali game da to ba shakka kasanmu najeriya 'yan takarkaru kusan za a iya cewa an buga gangar siyasa kowane dan takara su yake ko da halin kaka ya hai a wannan zaɓe mai zuwa na 2023 to mu dai fatan mu allah zaɓa mana shugabanni na gari wanda zai tabbatar mana da cikakkenci a ƙasanmu da bawa bangarorin harkokin ilimi da kulawa da kuma inganta rayuwar matasa na samun musu da aikin yi inganta ilimi da ruwan sha da hanyoyi baki daya da kuma al'ummar kasar ta samu abin da yake a cikin kasar ta ma'ana ta samu tattalin arzikin mutanen kasar su amfana da a dukiyar da take a cikin ƙasar kuma dangane da wannan maudu'i naku ina kira kuma ga 'yan uwana matasa da su zaɓi wanda yake da kishin matasa sannan kuma wanda zai iya kawo wa mu ci gaba mai ɗorewa da kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula da ƙasarmu take fama da matsalar tsadar rayuwa to mu dai addu'ar mu kenan fatanmu mu Allah ya ba mai rabo sa'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tabbas nawa kira ga talakawan Najeriya shine abin da ya shafi jam'iyyu ko siyasa ko zaɓe akwai wata fikirar da ya kamata talakawa su duba ita ce in ma ka je kana ka zaɓo wani ka bar wani kamar ɓata kanka lokaci ne da talakawan za su gwada ƙin yin zaɓen wallahi da sun haɗa su shugabannin rigima da iyayen gidansu can na turawa ƙila da an samu wani sauyin ina ma da za su gwada wannan mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambegowa na gode assalamu alaikum radio boh hausa na comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kiri kasan majahar jigawa tarayyar najeriya to hakika ba babban da zamu je mu ce allah dai ya tabbatar mana da alkhairi a wannan zaben da za a yi na shekara ta uku. domin su talaka ba su iya su ce wannan shine gari ko wannan ba shine saboda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 an gaida Hassan Barka da ya gabatar da wannan shiri yanzu kuma ga duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. da har kullum yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a wasu lokuta akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah dai zai dubi ne dangane da matakin da ƙasar iran ta ɗauka na kara inganta ayyukan tace sinadarin uranium kamar yadda hukumar makamashin nukila ta ƙasar iran ɗin ta sanar wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kan sadaidar allah da fatan masu saurari za a biyo hankali domin jin cikakken shirin majalisar ƙwararru ta hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta fitar da wani ƙudiri wanda a ciki take tuhumar iran ɗin da ƙin bayar da haɗin kai wajen gudanar da aikin bincike a tashoshin nukiliya musamman ma a natanz da kuma fardo baya ga hukuma majalisar ƙwararrun ta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta ce dole ne iran ta bayar da bayani dangane da wasu sanadarai da ake zargin an samu a wasu daga cikin tashoshin nukiliya na iran din da suke da alaka da uranium wanda iran din bata riga ta yi bayani a kan su a lokutan baya ba kamar da yadda majalisar take da'awa sannan kuma hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya da kuma majalisar kwararrun hukumar sun bayyana cewa markar dai iran bata bayar da bayani dangane da abubuwan da hukumar ta bukata ba to akwai matakai na gaba wanda za su dauka dangane da batun shirin iran din duka waɗannan abubuwa da suna daga cikin abubuwan da ita iran ɗin ke bayyana su a matsayin matakai na matsin lamba wanda hukumar take fuskanta daga ƙasashen yammacin duniya musamman ma dai daga amurka da kuma isra'ila waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da cewa shirin iran na nukiliya bai cimma nasara ba baya ga haka kuma amurka da ƙungiyar tarayyar turai ɗin a nasu ɓangaren bisa dogaro da bayanin da majalisar kwararru ta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fitar sun sake ɗaukar matakai na ƙaƙabawa iran ɗin wasu sabbin takunkumai waɗanda ba su da alaƙa da takunkuman da aka ƙaƙaba mata a baya kuma wannan ya sanya iran ɗin ta fifita ɗaukar matakai na inganta sanadarin uranium a matsayin martani gare su kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar iran ya sanar da cewa kasar ta riga ta kai kashi 60 cikin 100 a hukumance na sanadarin uranium wanda take ingantawa beros kamal wande ya sanar da hakan ne a wata zantawa da da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar iran da suka hada da 'yan majalisa na kwamitin majalisar dokoki da ke kula da harkokin nukiliya a lokacin da ke zantawa da su beros kamal wande ya bayyana cewa tun bayan da majalisa ta fitar da kuduri na baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya umarnin kara inganta ayyukan sinadarin uranium hukumar ta shiga da gudanar da ayyukanta wanda kuma ya zuwa yanzu a riga an cimma wannan buri behrouz kamalwandi ya tabbatar da cewa iran ta ɗauki wannan matakin ne domin tabbatar da cewa ta yi aiki da dokokinta daidai da maslahatta tun a cikin watan fabrairun da ya gabata ne dai majalisar dokokin kasar iran ta fitar da wani kuduri wanda yake kiran hukumar makamashin nukila da kasar iran din da ta ƙara yawan sanadarin uranium wanda take tacewa daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 60 a matsayin martani dangane da takunkumai na kare tattalin arziki da kasashen yammacin duniya suke ta kakaba wa kasar musamman ma dai kasar amurka baya ga haka kuma majalisar dokokin kasar ta iran ta tabbatar wa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya cewa iran ba za ta taba zama 'yar amshin shata ba ko kuma mika waya ga manufofi na kasashen yammacin turai ta hanyar matsin lamba matakar dai bangaren kasashen turai da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ba su fifita hanyar tattaunawa da kuma ta takaddamar da ake yi akan shirin iran na nukiliya ta hanyar fahimtar juna da kuma siyasa ba baya ga kuma daga bisani amurkan da ma kungiyar tarayyar turan sun fake da batun zanga-zanga da wasu masu tayar da tarzoma suke yi a kasar ta iran a wasu bangarorin kasar a matsayin cewa iran din tana keta haƙƙin bil'adama da kuma hana mutane bayyana ra'ayinsu wanda shi ma wannan ya zama ɗaya daga cikin dalilai wanda sa ƙaƙaba wa iran din wasu sabbin takunkuman na daban a nata bangaren iran ta tabbatar da cewa duk wasu takunkumai da za a kakaba mata a halin yanzu ba za su iya hana ta ci gaba da gudanar da harkokinta ta fuskacin ayyukan haƙa da kuma sayar da ɗanyen man fetur da kuma iskar gas ba kamar da kuma hakan ba zai iya zama ƙarfin ƙafa ga ayyukanta na nukiliya ba. halin yanzu dai martanin iran na farko dangane da dukkanin waɗannan matakai shine inganta sanadarin uranium daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 60 cikin 100 wanda kuma hakan yana a matsayi wanda zai iya baiwa iran gudanar da ayyuka da dama a fagen fasahar nukiliya a rata bangaren amurka halin yanzu dai ta jingine duk wani batun tattaunawa akan shan iran na nukiliya kamar yadda manzan musamman na amurka kan harkokin kasar iran ya bayyana inda ce a yanzu dai sun mayar da hankali ne kacokap a kan kara ruruta zanga-zanga da kuma bore da kuma tarihtar zoma a cikin kasar ta iran domin abin da ya kira baiwa al'ummar kasar iran hakokinsu wanda wannan yana zuwa ne bayan furucin da shugaban amurkan joe biden ya yi a lokutan bayan cewa nan da wasu 'yan lokuta kaɗan za su yi biki na murna na samun yanci a kasar iran duk da share wannan furici ya fuskanci kakkausan martani hatta daga cikin kasar ta amurka da ma wasu bangarori na kasashen turai wanda hakan ya sa ala tilas mai magana da yawon fadar white house ta fito ta bayyana cewa ba manufar joe biden ba ne kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta kasar iran illa dai kara ba akan kasar ta iran domin ta gudanar da wasu sauye-sauye na baiwa al'ummar kasar 'yanci kamar yadda kakakin fadar white house din ta bayyana a nata bangaren iran ta bayyana cewa daukar mataki na inganta sinadarin uranium da ta dauka wani abu ne wanda babu gudu babu ja da baya a cikinsa ko da an koma tattaunawar nukiliya to ba za ta taba dakatar da wannan aiki ba domin kuwa abu ne wanda zai zamanto alfanu ga al'ummar kasar iran da kuma babu wani abun da yake maslaha mafificiya kamar maslahar al'ummar kasar da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar kasa da kasa dai sun yi imanin cewa ci gaba da ƙara inganta sanadarin uranium da iran take yi a halin yanzu ba abu ne da zai yi wa amurka daɗi ba da kuma isra'ila hatta ita kanta kungiyar tare turai domin kowa ko ba komai suna kallon duk wani mataki na inganta sinadarin uranium a cibiyoyin nukiliya na kasar iran to abu ne mai matukar hadari a gare su kamar yadda suke rayawa domin kuwa a bisa imanin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a da lokacin da iran ta tace sinadarin uranium wanda ya wuce kashi ashirin cikin 100 to za ta iya kera makaman nukiliya na kare dangi da kuma a halin yanzu ya wuce kashi 20 ya kai kashi 60 cikin 100 a hukumance kuma hakan tabbas ba abu ne da amurka da isra'ila da kasashen turai za su yi lalai marhabin da shi ba a kan hakan wasu daga cikin masanan suke ganin cewa matakin na iran mai yiwuwa ya tilasta kasashen turai musamman ma ita amurka sake dawowa su yi nazari akan matakin da suka dauka da kin komawa tattaunawa tare da iran da kuma koda in koma tattaunawar a halin yanzu to iran ce za ta yi gagarumar galaba a kansu domin ko babu tun janye matakin da ta ɗauka kuma alatilas za a ginda sharaɗa kuma sharaɗan iran ɗin ne za su zamanto abin aiki a duk wata yarjejeniya da za a kulla a nan gaba bisa la'akari da matakin da ta riga ta dauka wanda babu gudu babu ja da baya a cikinsa. masu wani lokacin da muke da shirin suke ma'anar zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai a gya zama domin aji shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya kamar yadda muka sani ne cewa wannan shiri kokari yake ya ɗora mu akan hanya ta yadda za mu kasance a cikin shiri na komawar mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mun yi ƙoƙari mun kakkawa maganganu na magabata da kuma gozirin da ya kasance za mu riƙa a wannan tafiya mai nisa wacce za mu koma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to kamar yadda muka alkawari a wancan shirin cewa wannan shirin mu na yanzu za mu ɗan yi wani gajeren bayani la'alla ma ba wannan shirin kaɗai ba har shirinmu na gaba a kan cewa ina ne muka dosa ne har muke cewa a riƙe guziri riko da guziri na inda aka dosa yana da muhimmanci kamar mutum ne kamar inda na ba da misali zai tafi haji to bai taɓa zuwa hajin nan ba bai san menene a can ba yaya abubuwa suke a can sai ka zo ka ce da shi ya riƙe guziri fa a wannan tafiya da zai ta zuwa wannan hajji din to amma shi la'alla ya yi tunanin hajin nan in an je can komai za a same shi cikin sauƙi ne ba ma a bukatan wani guziri bai san kuma kowa ya je can din nafsi nafsi ba ce a hajji din kowa kansa ya sani saboda kana neman wani abu ne wa kanka abin da ka je ladan Allah kake nema manfa'a ne amfani ne naka na kanka da dai abin da ba a rasa ba wato kowa ka gani in kai je hajjin nan kowa ta kansa yake abubuwan da yake so ya tsuruta domin kansa to kaga in ka tafi kai baka da guziri sauran mutane sun tafi da guzurorin su za ga su suna yin abubuwa kai kuma za ka zama abin tausayi wannan abubuwa na ga misali ne kurin na duniya amma idan an ce a rike guziri na koma zuwa lahira to lahira nan dai ba wanda ya je ya gano ya dawo gara ma shi hajji da muka kawo misali watakila an ka tambayi waɗansu wanda suka je wacan shekarar ko shekarun baya da suka gabata za su ce da kai a ka rike guziri kaza ka yi kaza ka yi kaza saboda ni lokacin da naje an na fatukanci matsala kaza da kaza to amma lahira ba ka take ba duk wanda ya shiga kabari baya dawowa balle ba mu labarin me ya gano me ake cike waye abin da kurin muke kokari ko kuma muke fahimta dangane da tafiyar da za a tafi ko kuma inda za a je din shine ta hanyar nasosi nasi ko dai ta hanyar bayanan alkur'ani ko kuma hadisai a nan ne muke fahimtar me ke gudana ko kuma me zai faru da dai abin da ba a rasa ba to idan muka dubi kamar yadda muka ce gurin da za menene abu hakikatan yake tattare da wannan guri yaushe za a tafi gurin da yake kamar yadda muka ishara babu wanda ya sani saboda ba wani dan adam a duniya nan da ya san ranar da zai tafi zuwa ga Allah ba wanda ya san gaibu yaushe za ka bar duniya yaushe za ka kama hanya yaushe za ka tafi ba wanda ya sani to kaga kenan kowane lokaci ya kamata mutum ya zama cikin shiri shiri ko mafi girma shine ya zama ka riƙe guziri tare da kai ta yadda da an ce bismillah a fito to kaga a shirye kake za ka kama hanya ne kurum can ɗin da za a je yaya yake menene za ka tarar to a takaice bayani a dunkule dangane da inda aka dosa ina za a je za mu yi wani abu wanda yake mai muhimmanci na matashiya ko kaƙi ko so a cikin gidanku ko a unguwarku ko a danginku akwai wanda ka san shi kuke mu'amala da shi la'allah mahaifinka ne mahaifiyarka ce kaninka ne kanwarka ce wani naka ne dangi ne ko makota ne a takaice dai ba za ka rasa wani wanda da ka san shi kun yi mu'amala kana ganin sa yana shiga yana wanka ya yi shiga mai kyau ya fito ko ya tafi aiki ko ya je makaranta ko ya je ba za a rasa wanda dai ka sani a cikin wannan rayuwa ta duniya ba amma an waye gari yanzu baya nan ina ya tafi ya mutu to wannan mutuwar da ya yi ina ya dosa me ya faru wannan abin ya kamata kowa da yi wannan yawa kansa tuntuntuni duk wanda aka ce ya mutu yanzu inda ka san shi nan gidansa da ka sani din nan motarsa da ka sani yana shigan nan ko kuma mashin ɗinsa ko kekensa kayan nan nasa da ka sani yana sawa ya ado ya fito din nan yanzu duk gaba ɗaya baka ganin ko ɗaya daga ciki duk wani gurbi duk wani alamu nasa ma yanzu babu wani ma za ga cewa hatta sunansa ma an manta da shi so ina suka tafi wannan ya kamata mu fara kawo kan mu tambaya wannan tambayar ita za ta sa ka yi tuntuntuni na cewa to a shefa gurin nan da suka tafi tunda dai ba su dawo ba shekara ɗaya biyu uku goma talatin hamsin ma har kai maka tsofe baka ga sun dawo ba baka ji labarinsu ba duk wanda suka tabin nan sun tafi ana nan kuma za ga ana yin ɗauki ɗaya ko a unguwarku ko a danginku yi wancan a ce ya mutu a je jana'iza jibi a ce wancan ya rasu a tafi jana'iza wasu lokutan ma kai da waɗansu kuna tafiya a mota a yi accident na kusa da kai wanda kuke hira ka ji an ce yanzu ya bar duniya shi ma duk waɗannan abubuwan suna faruwa abin da yake mai muhimmanci ina aka tafi ina suka kama hanya suka shiga abin da muka sani dai shine idan mutum ya bar duniya aka zare ransa akan ɗauke shi a yi masa wanka a sa masa likafani a ji a yi masa sallah mutane musulmai a taro a yi jana'iza a kama hanya a ji a haƙa rami a sashi a ciki to shin su wanda aka yi musu haka matattu suna nan har gobe har jibi a cikin wannan ramin da aka sa su mai suna kabari ko kuma ina ne suka tafi har muke cewa a cikin wannan shiri yan uwa mu riƙe guziri tafiya ce mai nisa in tafiya ce mai nisa yana buƙatan a yi riko da guziri wanda mutum zai samu ya fanshi kansa ko kuma ya yi wa kansa kiyamun laili ya taimaka wa kansa da kansa to idan muka yi wani abu na tuntuntuni dangane da al'amura na mutuwa za mu ga cewa hadisai sun yi bayanai masu muhimmanci malamai ma masana al'amura na halittar dan adam sun yi bayanai mai zurfi dangane da al'amuran dan adam shi dan adam hakikatan wani abin halitta ne wanda yake ya ɗauki janibi biyu janibi biyu na akwai ruhi akwai kuma jasadu wato akwai jikin ɗan adam akwai kuma ruhin ɗan adam allah subhanahu ta'ala a duk nasusi da nasus ɗin da muke karantawa mun fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala rai ɗin nan busa shi yayi hura shi yayi a cikin jikin ɗan adam da aka ƙera. wato asalin ruhi na Allah subhanahu ta'ala ne sun tun da Allah a cikin alkur'ani yana nuna cewa shi dan adam din na faktu fihi min ruhi ne wato ubangiji ki ni ne na hura masa daga ruhi na daga ruhi na Allah subhanahu ta'ala yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ta'ala ki da manzansa suna tambayanka dangane da ruhi ka gaya musu ruhi wani abu ne daga cikin al'amarin ubangiji na ku kuwa dangane da ruhin nan ba abin da aka baku na ilimi sai kaɗan wato ba wani wanda zai gaya maka hakikanin mai ruhi babu shi to idan ɗan adam allah subhanahu ta'ala yana so ya kasance ya halicce shi to sai ta hanyar auratayya miji da mata su haɗu a samu cewa an yi wani abu na haihuwan wannan yaro ko kuma wannan jariri da za a haifa to wannan jariri da aka haifa jikin aka kira a mahaifa jikin ne allah ta'ala yake so a samar ta hanyar auratayya a lokacin da aka fara halittar jikin nan mani ne eh, gudan jini ne tsokace allah ya sa mata kasusuwa gashi nan allah ya faɗi matakai-matakai na halitta nan a cikin suratul muminun ma farko farko allah ya wannan bayani to aka kai wata marhala a cikin mahaifa ɗin nan allah ta'ala sai kuma ya busa rai sai a busa rai a cikin wannan jikin da allah ya kera shi a cikin mahaifa to ɗan adam aka haifo shi ana haifo shi daga nan zai rayu a duniya jarabawa ya zo dama to sannan kuma bayan wani lokaci zai koma zuwa ga ubangiji wa ta'ala to wannan da ake binnewa a cikin kabari menene ake binnewa shin ana binne ruhin ne da jikin ko kuma a cikin ruhin da jikin akwai abin da ake binnewa banda ɗaya to wannan shine bayanin da ya kamata mu yi mu fahimci makomar da ake tafiya shin kabarin nan an sa mutum an binne shi an tafi shi kenan da ruhinsa ne da jikinsa suna cikin kabarin nan ko babu wani abu da zai gudana an an yi haka an gama shi yasa ba maganin mutane suna dawowa ko kuma ya abun yake to akwai bayani mai muhimmanci ta wannan bangaren sai dai gashi an ce da mu lokaci yayi to amma insha Allah a mu na gaba a wannan shiri na guzurin hanya za mu dora daga inda muka tsaya وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله To madalla ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To yau shirin namu zai yi waiwaye ne game da gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afirka ta 'yan wasan da ke murza leda a gida wacce ta kammala a wannan asabar inda daga karshe kasar Senegal ce ta ɗauke kofin bayan lalasa Algeria mai masaukin baki a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. kamar da aka ji da farko shirin a yau na waiwaye ne game da gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen nahiyar afirka ta 'yan wasan da ke murzale da a gida cewa da shan wacce ta kammala a wannan asabar inda ga karshe dai senegal ce ta ɗauke kofin bayan lallasa algeria mai masaukin baki a bugun daga kai sai mai tsaron gida algeria ce ta fara kaiwa wannan matakin bayan da ta lallasa nijar da ci biyar da nema sai kuma senegal wace ta ɗauke madagascar da ci ɗaya mai ban haushi madagascar wace ke halartar gasar ta shan a karan farko ta fafata da niger a ranar juma'a da ta gabata inda ta samu matsayi na uku ita kuwa niger ta kai ga matsayi na hudu wanda shine karan farko a tarihin kwallo na kasar karan farko kenan da 'yan wasan na mena niger suka kai irin wannan matsayi a wata gasar kwallon kafa abun tuni dai shine cewa kasashen algeria da senegal su ne suka fafata a wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na 2022 da senegal ta doke to domin tattauna wannan batun shirin ya tattauna da malam abdulkadir abubakar wani mai sharhi kan harkar kwallon kafa daga jihar agadez da ke arewacin jamhuriyar nijar inda daga farko na fara tambayar sa kan yadda yake kallon kirkiro da gasar matashan shan ko kuma 'yan wasan da ke murzale da a gida ga dai abin da yake cewa eh, saboda a ba 'yan wasan afirka na gida dama wannan abu mai ji daɗin shi ƙwarai ma na farko sannan na biyu kuma gaskiya kasan mu ta Nijar ta abin a zo a gani abu ne wanda tun da aka fara wasan kwallon ƙafa Nijar ba ta yi irin wanga kokarin ta ga ko wanga gamin Nijar ta yi babban nasara ita ma mu Algeria aiki saboda da kamaru da Ghana a cikin irin wanga wasa ba ƙaramin aiki ba ne ko ita Algeria inda ta haɗu da ɗaya cikin Sudan ta ya ba ka sha to amma ka ga Nijar ita mata fama kuma ita kuma Nijar a ƙarshe ta haɗu da Algeria ne kwanta matse wasan ta ya ta buɗe wasa shine matsalar Nijar a game da wasan ta ƙarshe. Senegal ce dai ta ɗauki kofin na bana na gasar ta shan koya za a kalli rawarta a wannan gasar. Senegal gaskiya yanzu tana cikin lokacin ta saboda amma kama a cire Senegal a dibi Madagascar ita zuwan ta ne na farko fa har ta zo abin da da yi shi nan ta yi ta najeriya a ta na mai masaukin baki a gasar ta bana ta haska sosai bayan kasancewarta wace ta je wasan karshe sannan kuma ita ce mafi zura kwallo sannan wace kuma ba a zura mata kwallo ba har zuwa wasan karshe koya ake kallon wasan na algeria a wannan gasar Nijar ma ta haska a gasar ta bana inda ita ce ta yi waje da kamaru da kuma gana har suka kai wasan kusa da na karshe a karan farko a tarihi. madagaskar ma a matsayinta na mai halartar gasar a karan farko ta yi rawar a zo a gani. Wannan dai shine karan farko da kasashen Madagascar da kuma Nijar suka kai irin wannan matsayin a gasar ta shan kuma suka yi takarwar a zo a gani. Madagascar ta lalasa Mozambique da kwallaye uku da ɗaya a Constantine yayin da Nijar ta dauke gana da kwallaye biyu da nema a Oran. babu wanda ya yi hasashen nijar da madagascar za su iya kaiwa wannan matsayi a gasar da aka fara tun daga ranar 13 ga watan janairu to komi bakon namu zai ce game da waɗannan kasashen biyu wato madagascar da kuma nijar a wannan gasar ta shan ko kuma 'yan wasan da ke murzale da a gida ta bana yawa matsalar nijar gaskiya ta zo da 'yan wasa kuma yanzu labarin da ma muke da wa'anda daga cikinsu an samu guda shida wanda za su to matsalar ba ne fara da yan wasa na Nijar da ya bibiya abokan takarar shi abokan karawar shi ba shi aka zo irin wanga wuri sai ka rika bibiyar wasanni na abokan karawar ka wannan shine babban gyaran da muke bukata sannan na biyu tsakan nan tamu tana bukatar gyara wannan muledi fiyar da Nijar suna son a kara farsan su suna bukatar karin ƙwarewa kuma sa'annan muna masu su samu tikitan abin ga profesor a kasashen waje su samu su kai profesor kasashen waje don su kara hankali na balu su kara experience da eh, shi ne babban gyaran da ya kamata mu kaga mai fo mai tsaron gidan mu ma lahiya ne wanda bai da matsala masu tarewar mu su kuma erakin su ba su je collective ba su markaj buɗewa suke shi kuma dole in wasa na kariya sai ana kara matsewa idan dai aka yi la'akari da yadda sauran kasashen afirka irin su algeria kamaru da ghana ke fifita harkar kwallo za a ga cewa har yanzu da sauran rauna aka ba a kasar ta nijar kan batun harkar kwallo kan hakan kuma ga abin da bakon namu ke cewa ƙarshe ina kira ga gwamnatin Nijar da ta nida ma ma wasan kwallon ƙafa niyya sosai a mai da hankali a kan shi ba mu ce sauran wasanni ka a kula da su ba a shi dai a fifita shi saboda yau duk kasar duniya da ta samu ɗaukaka hanyar kwallon ƙafa ne yawancin ɗin duniya ma aka san su kaga to mu ma Nijar muna kira ga gwamnatocin mu su mai da hankali bisa ka kwallon kwallon kuma a nemi rezo na samun ba ɗan wasa hanyar tafiya kasashen waje don samu daga nan To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. amma a takaice. shugabannin kasashen gabashin afirka sun bukaci tsagaita wuta tsakanin congo da rwanda rawatanni sun bayyana cewa shugabannin kasashen gabashin afirka sun yi kira ga dukkan bangaren da ba sa gama da juna a kasashen rwanda jamhuriyar demokradiyyar congo da su dakatar da buɗe wuta tsakanin su an yi wannan kiran ne a takardar ƙarshen taron da ƙungiyar kasashen gabashin afirka ta gudanar a kasar burundi a nasa bangaren sakajiyar ɗin ƙungiyar peter maduki ya faɗi cewa dole ne a dakatar da buɗe wuta daga dukkan ɓangarorin guda biyu kuma a janye dukkan dakarun kasashen waje kuma an buƙaci kwamandojin dakarun tsaro na ƙasashen ƙungiyar da su kira taron gaggawa cikin mako guda don fitar da sabon jadawalin ficewar dakarun ƙasashen waje a ƙasar wannan kira yana zuwa ne bayan damuwar da hukumomi masu fada a jina duniya suka nuna na yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu kamar yadda ya faru a shekarun 1990 da kuma shekarun 2000 shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya isa birnin hoyi inda girgizar kasa ta yi barna da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare mu ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh